يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك الله تشكيكم سار sai muna ranar 1 ga watan sha biyu shekara ta dubu da hudu da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 23 ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin riyadu salihin من kalami سيد mursalin na imam nawawi Allah ya ji kansu da rama za mu tashi kan hadisi na 127 inda madan imam nawawi yake cewa an anhu an karɓo daga sahaba annabi Abu Huraira inda kafin sa mun ambato hadisan da suke na Abu Huraira shi kuma duk shine sahabin sai ke anhu an kuma karɓo daga sahaba annabi abu huraira عن النبي sallallahu alaihi wa sallam. daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala yace laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna tabbas hakika na ga wani mutum yana wato kai kawo a gidan aljanna في شجرة fa'aha wata dalilin wata bishiya da ya sare ta min bahar tsarki wacce kan hanya halar tu'utul musulmina wannan bishiya ta kasance tana cutar da musulmai rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi wa fi riwaya a wata riwaya kuma tana cewa marar rajulun da wasu shaƙatin wani mutum ya kitta wani leshe a wata bishiya ala bahari tsari wanda ke kan hanyar wucewar mutane kwala sai ya ce wallahi la'unahiyan na haza anil musulmin na rantse da allah sai na nesanta ko sai na kawar da wannan reshe daga cutar da musulmi da yake daga cutar da musulmi da yake la yu'dihim har ya zama ba zai cutar da su ba fa udkhila aljanna sakamakon haka sai aka shigar da shi aljanna wa fi riwayatin lahumma a wata ruwayar ta imam bukhari da muslim ma rajulun yamshi kwatsam wani mutum yana tsaka da tafiya a da can an yi wani mutum da kwatsam yana tsaka da tafiya da tsarekin kan hanya waje da na shauki sai ya ko ya kai ga gurin da ya samu wani reshe kaya reshen kaya ala tsarki a kan hanyar mutane ta akharahu sai ya wato ainihin kawar da shi ko ya jinkirtar da shi ya matsar da shi daga inda zai zama yana cutar da mutane fa shakar Allah na sai Allah ya gode masa da ya ba da abin da yi a gafara la sakamakon haka ya gafarta masa wannan ne hadisin da za zamu bibiya yau insha Allah ta'ala a karatun sahaban hadisi shine da muka sha tawa muke kuma ta maimaitawa ne sahaban annabi Abdulrahman bin Sakhar wasu kuma sai Abdullahi bin Sakhar wanda ya shahara alkunyarsa Abu Huraira ɗan kabilar Daus da ke cikin garin Yaman abu huraira ya musulunta a ranar yakin khaibar kuma shine wanda ita da dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawan hadisan da ya rawaita ya rawaita hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu kuma ya samu kansa a matsayin mai fasawa malami ne amsa wato alin buƙatar ɗan uwansa musulmi akan tambayoyin suna addinin musulunci a lokacin halifancin umar allah yarda da shi yarda da abu huraira abu huraira allah ya masa rasuwa a shekara ta hamsin da tara shekara ɗaya hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu a garin madina an kuma binne shi a makabartar da ke garin madina allah ya ji kansa da rama wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi qala annabi ya yace laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna bi shajaratin qataha min dhahabi kanat tu'ti al muslimin yake cewa manzo ya ce haƙiƙa na ga wani mutum daga nan ya koma nan daga nan ya je nan shine yana kawo. a cikin gidan aljanna fi shajaratin abaha a ta dalilin wata bishiya da ya sadi min zahar tsare wata kan hanya ta wucewar mutane kana so musulmina dalilin sare ta ta kasance tana cutar da musulmi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to ci wanda abu huraira shi daga annabi tsira da amince Allah sabbata a gare shi kuma annabi ya ce laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah na ga wani mutum yana kai kawo a gidan aljanna to a wannan gaba ana sanar da mu bayani na ɗaya daga cikin mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke tabbatar da annabtakarsa da ƙarfafar manzantakarsa kasancewar ya ce ya ga wani mutum yana kai kawo a gidan aljanna tare cewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wannan bayani a lokacin da suke farfajiyar wannan duniya aljanna kuma ba a duniya ake ganin abin da yake cikinta ba Kuma kasancewar kasancewarsa manzo annabi sai Allah subhanahu wata'ala ya yaye masa yiwuwar ganin abin da yake cikin gidan aljanna sai ya gano ɗaya daga cikin mutanen da aka shigar ciki ya kuma ga yana kai kawo a cikin gidan aljanna to ne na sanar da mu gagara koyo da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ɗaya daga cikin abubuwan da suka gagara a yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi dan ba wani kuma tinsa shi ma ce shi ma ya gano mana a gidan aljanna kuma ya tabbata ya gano shi haka sai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan al'umma ta saboda haka wani ɗaya daga cikin mojizojinsa abubuwan da suka karfafa annabtarsa da manzantarsa kuma cewar da iya ga wani mutum yana kai kawo a gidan aljanna ya zo game da shi wannan mutum a ruwayar imamu abu dawud cewar shi wannan mutum lam ya'mal khairan qattu a da can kafin ya aikin sade wannan bishiya da ta zama dalilin shigarsa aljanna baya wani aikin kirki abubuwan da ya kamata yi na kirki biyayya ga Allah bai damu da su ba ina da sakaci kamar yadda muka yi hadisin karuwa ita ma mai sakaci ce don karuwan ce sabo ne ko babban laifi da cikin manya-manyan laifuka to shi ina da sakaci wajen yin ayyukan alkhairi amma Allah ya datar da shi da tsara bishiyar da take cutar da al'umma ta zama sanadiyar shigarsa aljanna cewa da aka yi ya taƙallabu fil janna malamai suka ce abin da ake ciki a taƙallu shi ne canza guri ko kana wani gurin ka je wani gurin kana nan wani gurin eh, kana wannan guri ka bashi zuwa wani ya taƙallabu fil janna yana walwala daga nan ya je nan daga nan ya je nan a gidan aljanna haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gan shi a wannan yanayi wannan yake san mana aljanna wani gurin zama ne mai yalwa da unguri yana da yalwa shi ne kike kaiwa ka kawo unguri ne wanda yake tsokakke dama ka samu damar kawa da kawo inda kake nan kake kawai an gane ko ila وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة كو samawati wal ard kace fadinta kamar fadin sammai da ƙasa gaba ɗaya suna haka wanda yake san da mu aljanna wani gidan zama ne mai yalwa da ya yalwaci waɗanda na tanadawa wannan gidan ke da aka yi wannan bawan Allah yana kaiwa ya kawo malamai suka ce abin nufi irin duk wani abin jin daɗi ke cikin gidan aljanna gode guri yana kai kansa ci wanda yake so ibar wanda yake so shine ya taqallabu fil janna yana kai kawo a cikin ta ina memory wa abubuwan jin daɗin cikinta shi ne sai malamai suka ci wannan gaba na cewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga wannan mutum a gidan aljanna yana kai kawo ana sanar da mu na cewar aljanna fatina an samar da ita tana nan da akwai ta ko dan abin da babu ya za ya kai kawo a cikin su ba zai yi ba to wannan tabbatar da cewar Allah tin da riga ya yi aljanna tana nan an tanadi ta don waɗanda suka cancanci ta Allah ya sa mu cikin su da haka masu ƙudurin cewar babu aljanna ba a riga yi ta ba ba gaskiya ba ne akwai ta tana nan sa ma daga cikin hadisan manzo yake sanar da cewar wal jannatu haq an gane ko aljanna gaskiya ce akwai ta wuta ma gaskiya ce a ta babu kokonto a ciki saboda to wannan hadisi mana tabbatar da cewar akwai aljanna kuma yana tabbatar mana tana da yalwa yan cikinta na kaiwa da kawo Allah ya sa mu cikin su sai aka ce fi shajaratin fa'aha ya dace da samun aljanna da yake kaiwa da kawa a cikinta saboda a ta wata bishiya da ya sare ta min bahari tsarki da take kan hanyar wucewar mutane su da aka fi shajaratin a ajiyar shajaratin shajaratin tsau bi sababi shajaratin a ta dalilin wata bishiya don wata bishiya da ya sare to a wata ruwayar kamar da muka karanta cewar ba bishiyar bace su kutum da guda take cutar da mutanen a wani reshe ne daga rassanta ko kuma reshen ma na kaya ashe bishiyar ta kaya ce ko mai kaya ce ko sai zamanto ta yi reshen da ko ka zo wucewa yayi mai tsakar ko kuma ya ka ko shi wannan reshen shi ya sare daga jikin wannan bishiya da take da hanyar wucewar mutane da an fahimta sau da aka hada ruwayar cewa reshe ne mai kaya da ruwayar a ta dalilin wata bishiya da ya sare za ta fito makarci wadda kamar sai bishiyar su kutum da ya sare ba a reshen da ike da kayan nan da ikarkato iyo ƙasa ƙasa ko inda mutane za su cutu don ya karce su ko kuma sun zo wucewa shi ya sare don a samu gurin wucewa ba tare da an fuskanci cutuwa ba sannan bayan haka sai aka ci na to'uzul musulmi ta kasance tana cutar da musulmi a wannan gabar bayani ake mana da sanar da mu dalilin da ya bayu saboda shi bawon allah ne na sare wannan bishiya saboda cutuwar da al'umma suke yi daga ƙayarta sakamakon rashi daga cikin rassarsa ya yi ƙasa-ƙasa duk da inda za a cutu da shi wannan sai ke sanar da mu cewa amfanin da bishiyoyi suke da shi na karanta kwararowar hamada ko da kuma samar da inuwa da samun itacen da za a iya amfani da shi zuwa wani lokaci da sukan amfanin da ake iya yi da bishiyoyi idan za su bayu jama'a su cutu to sarar jikinsu ko a rasar da su ko a rasar da wani sashi nasu shi ne mafi a ala shi ne abin da ya dace saboda kima ɗan adam da darajarsa gaba take da itaciya gaba take da bishiya ai an fahimta saboda haka ya sare wannan reshi na kaya da ke cutar da musulmi saboda cutuwar da musulmin suke yi sannan bayan haka wannan na sanar da mu cewa ashe na daga cikin abin da ya halatta dace a yi samar da bishiyoyi a gefen hanyar wucewar mutane don a rika samun inuwa ko a samun itatuwan amfani lokaci zuwa lokaci ko a maganta kwararowar hamada da abubuwan da suka kama da amma wannan bai hana wacce aka fuskanci cewar za a fada tsafta ko hanya a tsarita ta ko wacce aka fahimci cewar abubuwan da suke jikinta na ayoyi ana samun cutuwa da su wannan zai hana a tsari ta ko a tsare wani zai shi daga cikinta sannan bayan haka wannan na sanar cewa da aka wannan bishiya da aka da an sa saboda suna cutar da musulmi sai malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa dukkanin abin da ke cutar da musulmi wajibi ne a gusar da shi a kawar da shi a nisan tashi daga yadda zai ci gaba da cutar da musulmi shi yasa wannan bawan allah ya sare wannan reshe da ake samun shi sannan cewar duk abin da zai cutar da musulmi wajibi ne a kawar da shi a yi nesan ta shi daga yiwuwar wata shiga da cutar da musulmi wannan bai tsaya tsaya bishiyar kaya ko reshe mai kaya ko kuma abin da ya shafi itaciya ba kawai a wannan ya haɗa kwalaba a hanya ya haɗar da ƙashi a hanya ya haɗar da kaya a hanya ya haɗar da a zo a tarar da wani ya tara hanyar mutane ya yi tsugunu shi ai ba kaya ba ce ba kashi ba ne ba kwalaba ba ce amma duk wanda kafasa ta kai ya tarka ransa sai ya sosu sai ya ji ba daɗi wani ma sai ya Allah ya wani ya tsaki ko sai ba su tabbanci waye zai zo kan hanya ta jama'a ya zo yi wannan abu kada Allah yanda ya bata min kaya kada Allah yanda ya sa na sa kafata ko to duk abin da zai cuci al'ummar musulmi wajibi ne a kawar da shi daga hanyar da suka samu wuce don kasu wanda za a taka ne ta kusa ko kwalaba ko kashi ko makamantansu ko ko wanda ganin ma zai sa ko warin zai sa a cikin daɗi to wajibi ne a kawar da shi don ka a fitar da musu sannan malamai suka ce abin bai tsaya iya wani abu wanda yake gudun dari ko kuma wato ainihin da za ka iya gani ko ka taɓa ko ka gani ba a da abin da yake ta ɓangaren ma'ana zai fito musulmi a kan hanyar zirga-zirgar su wajibi ne a kawar da shi kamar yaya idan za a iya kawar da kashi za a iya kawar da kwalaba za a iya kawar da haya to idan aka samu wani mutum mai yayata wata barna ko wata muguwar aƙida ina tara hanyar mutane kamar da masu yin wannan suka saba to wajibi ne a kawar da shi a dakile shi a hana shi saboda wannan abin da yake yadawa a kwana a tashi su za ta bayyana ta ga an fahimta ko sai yadda yanzu a gana yi sai mu sai zo da hanyar mutane a inda nan gurin zirga-zirga su ne sai ya kama wani abinsa da zai zo yana faɗar wasu soki burutsu da kundinka na wasu abubuwa da ba su da dalilai babu aya ba hadisi kuma ya ce fahimci kibaru ko albarkar makaranta ko tun da fuskanci ana ta san a samu ya ta cewa wannan kaka da kakanni ya same shi abin na gado ne ba tsaye ba da shi ka za ka gane kamar ka zuka abin yadda zai ci kudin mutane kawai ne Ba za ka zai tsarasa akan wani abu na ƙudiri daban ba dai tsoro ne matsala ba to ka zo ga maganin tsoro in an ci abinci an gama kowa ya wanke hannunsa an wanke hannun ko kiron ka shaje ka zo ne zai tsarasa akan wani abu da ko to wannan ne ai ba ba aya ya ja to ba cikin ruwa ba to za ka ce tana da dalilin hujja shi kuma da aka samo shi wannan kuma ba hadisin manzo ne, ko to irin wannan su ma in suna kara hanya suna yaɗa irin waɗannan abubuwan suna shiga cikin al'umma wani suna san kamar gaske ne kamar haka ne abun to a kawar da wannan abin da zai cutar da musu domin zai gurɓata musu tunani zai gurɓata musu ƙudiri da aƙidu za zama suna kudurci wani abu can fasa na shirme suna mai da shi shi ne addini an fahimta ko to malamai suka ce wannan shi ya fi ma A kan cutuwarsu ta gangar jiki a cutuwarsu ta tunani da kuduri ta fi matsala domin a ɗora su akan abin da suke shirme ba jiki ba kuma suna da addini to da abin da za a tara hanyar mutane a yi tallan abin da yake mara kyau ko a gabatar da wannan abu da zai cutar to ba ba ne a bari wajibi ne a kawar da shi a matsayinka na kana musulmi farar hula za ka kawar da abin da ka iya yi wanda ya fi karfin ka iya yi wanda yake gaba da gaba to za a hada da hukuma an fahimta ka je ka tanka wanda za ka hana kuma ya fi karfin ka a zo kuma na an dukewa ne kashi ba ko yawwa a sai ka tafi kuma hukuma a sanar da ita ba fa kaza yana faruwa ai waza ai maza ai maganin abin da abin ya kafan to ka taimaka wa hukuma wajen sanar da ita abin da yake jama'a ita kuma ta dau mataki a matsayin ta isa da kowa wa fi riwaya ta riwaya aka ce da mu fa shakara Allah lahu aghfara la sai Allah ya yaba ya gode wannan bawa da wannan abin arziki ya wannan abin alkhairi ya wannan abin kirki na kawar da kayan da kike da al'ummar musulmi sakamakon haka ma fa gafara la sai ya gafarta musu wata ruwayar kuma wafi 'okura a wata ruwayar kada da falahul janna sai Allah ya shigar da shi aljanna ko wanda sai ke san mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana yaba abin da bawa yi yana godiya a kai mai kirce godiyar Allah a kan abin kirkin da bawa yi ne ya ba wasa game da abin kirkin da bawa ya yi shi ne ya gafarta masa laifukan. shi ne ya karɓi aikin da yi masa sakayya da gidan aljanna wanda shi tunan Allah ya yaba ya gode da abin kirkin da bawa ya yi gashi aiki da ɗan kaɗan Sara zai shan bishiya ai ba wani aiki ba za a ce kai shekara da shekaru kana ba wani aiki ba ne da zai ɗauke ka wasu wasu watanni ko kuma shekaru ko kaza ba wani abu ne na ɓata lokaci mai tsawa ba ba kuma wani abu ne za a ce kai wahala sai kai wata da watanni ka dawo daidai ba da ɗauke ɗan kankan lokaci wani lokaci ma wani da za ka yi dabara ma ko ba ko ba musakanin sarewa in ka kama ka bincika sai ka ci shi ke nan magana ka dan wuce wurin wannan yake nuna cewa idan ba waye aiki dan kaɗan na kirki Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa saboda wannan kankanin aikin ya kuma saka masa da gidan aljanna saboda wannan kankanin aikin wannan yake nuna Allah ya yaba ya gode da abin cikin da aka saboda ya ba da tukuci fiye da na abin da aka wadda ma ubangiji subhanahu wata mai karamci ga bayansa shi ba ya karamar kyauta to dama ba karami ne babban to da haka kuma babban shi yake halin karamci da abu na girma to da haka Allah subhanahu wata'ala yana yankawa wanda ya yi abin kirki na gusar da abinda zai cutar da musulunci kan hanya sannan bayan haka wani hadisi na sanar da mu irin abinda wani hadisi da muka yi wuce sanar da mu cewa ashe mafi koma bayan yanki-yanki na imani ana samun aljanna ta dalilinsa ana samun kafar ubangiji a ta dalilinsu domin a hadisin da muka yi an gama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba imani saba'in da ɗoriya ne ko yanki yanki sittin da ɗoriya ne ku sai manzo yake cewa mafi ƙololuwar darajar yanki cikin yankin yanki ayyukan imani aunu la ilaha illallah furta babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kaɗai da tabbatuwa a kan haka a aikace a faɗi a ƙudirce ba sama da wannan ta sai kuma mazo yake cewa wa adinaha mafi koma bayan kuma yanki yankin rassa da sassa na imani imaqatul adha an at kawar da abin da ke cutar da musulmi daga kan hanya to sai ake gaya mana a wannan hadisin wannan abin da aka sai shi ne koma baya shi ne na ƙarshen ƙarshe abubuwan da suke na yanki yankin ayyukan imani ana samun gafa ubangiji da aljannarsa ta dalilin ko abinda wani hadisi yake ƙara sana bayani akan wancan da ya gabata to shi yasa malam imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi mai bayani akan hanyoyin ko yawaitar hanyoyin alkhairi a cikin musulunci sai shi kawai aka cire da zai cutar ko ike cutar da musulmi aka samu gafar ubangiji aka dace da samun aljanna dole wannan shi Allah yana nufin mu da alkhairi da fatan mu da rahama da jin kai yasa ma yace wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta tayal wasu kowane irin abu to saboda haka wannan yana sanar da mutuwar Allah subhanahu wata'ala yana yabawa da aikin kirkin da bawa yayi da aikin ɗan kaɗan ne in ya karɓe shi sai ya yi sakayya da abin da yake girma shi ya wato ainihin sakawa bawa da aljanna ya kuma saka masa da share masa lafuffukansu sai kan wannan hadisi wannan hadisi ina tabbatar mana da cewar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama ya ga wani sashi na gidan aljanna sun yana nan duniya a matsayin mu'ujiza daga cikin mu'ujizozin da Allah ya masa in ka rike wannan ko lissafi ke ka faɗo mu'ujizozin da Allah ya wa annabi Muhammad ina raye kafin karɓar rayuwarsa za ka iya sanya wannan cikin lissafi sannan wannan hadisi na tabbatar mana da samuwar aljanna da har an ga wanda yake kai kawo ko abinda babu ai ba za a fi kawo a cikinsa sannan wannan hadisi ina ambata mana ladan da Allah ya tanada don wanda ya kawar da abin da ke cutar da musulmi daga kan hanya shi da gafarar da kuma samun aljanna sannan hadisi yana sanar da mu cewar lafazinsa ya gaya mana an kawar da abin da zai fi musulmi an dace da samun gafara da aljanna kenan wanda ya samar da abin da zai cutar da musulmi a kan hanyar wucewarsu shi kuma ne wa kansa maraba da fuskantar azaba da ukubar ubangiji ko fahimta ko domin wanda eh abin cikin kawar da abin da cutar da su an bashi aljanna an yafe masa laifi to wanda kuma ya zo da abin da zai cutar da su a shi kuma abin da zai tantance shi azaba da fuskanta ma wato anin shiga wutar ubangiji to da haka wannan ke nuna hadarin ka zama sala ko sanadi na yin wani abu da zai cutar da al'ummar musulmi ba ba bane a hannun wasu wani karfi kafa kuma ya baro tsaye gidanka ka zo ka kafa wani ya zo wucewa ta kada ya masa tayar mota bayan ga ere gidanka ka baro can ka taho kuma ka zo kai wani kafi to ka sani cewa wani abin da kai za ka yi bayani a wasu haka kawai don mugunta kwalabar da ta fashe a gidansa ya baro gida da ita in ya zo kawai sai watsa a hanyar wuce jama'a sai kawai juya ko oho a kashi shi aka gwaigwaye aka bar wasu anin wani a tsitse in ya tashi kowai da ɗabo ke wasu sun da baro cikin gida da shi ko kuka sani za ka taka ya huda maka kafa tayan mota zai huda maka a take ko ta babur ba ruwansa ba tsarin addinin musulunci wannan ba daidai ba ne da cikin koyarwar addinin musulunci wanda kuma ya haka ya yi sallama ko ya yi ko ya watsi da koyarwar annabinsu ya yi watsi da koyarwar addinin musulunci Allah kiyaye sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa ayyukan kirki nagartattun abubuwa na alkhairi a musulunci sababi ne sanadi ne dalili ne da kan sa bawa ya ce da gafara ubangiji su samu aljanna kamar yadda wannan hadisi ke sanar da mu addinin musulunci addinin tsafta ne da bawa sosai al'umma zaman lafiya da kariya saboda duk abin da zai cutar irin kaya da makamantansu in an dora wa 'yan addinin musulunci cewar su kawar yayin da ka kawar da kaya ka ce gurin da ka kawar da ya ta a gan shi tas ba ita kuma yadda ka kawar da abin da zai cutar ka ci kowa ya zama cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya babu abin da zai kware shi a hanya ko to zuke kenan wanda yake namar a addinin musulunci shi ne ya zo da kawar da abin da zai cutar ko kuma ya sa al'ummar musulmi shiga cikin damuwa da jin ba kamar yadda wani hadisi yake sanar da mu halaccin dacewar dasa bishiyoyi a gefen hanyoyi amma a yi nesa da yadda ba za su cutar ba samar da su nan zai maganta samun zaizayar ƙasa zai kawar da kwararowar hamada zai sa lokaci zuwa lokaci a rika samun amfanin da ke jikin wannan itatuwan ko wanda za a ci a samu ƙarin lafiya da magani da kuma abinci da kuma wanda in an sari itatuwan an rage an musu kundibi a samu ishan ƙonawa ko ko da haka wani kisan da mutuwar a cikin musulunci duk ya zo da wannan tuni kuma ya san da shi in ka gaba a yi ba to ƴaƴansa ne suka bar da abin da ya zo da shi to da abin da in ka dasa wani zai ci ka samu lada ko in ka dasa wani zai samu inuwa ya samu lada ko in ka dasa za a iya konawa a samu lada to ba abin a yi watsi da shi bane a bashi musulunci ya zo da wannan da kuma a kula da to ire-iren waɗannan abubuwan su ne abin da suka shafi bayanan abin da wannan hadisi ya kunsa abin da muka dai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya yi.